وان من شيعته لابراهيم tabbas annabi Ibrahim yana cikin mabiya addininsa waɗanda suka dace da shi wajen kira zuwa ga kaɗaita Allah